eh garin yanzu gaskiya masu kallo suna kan isowa yan jarida suna kan isowa da ma'aikata daga kasashe daban-daban da suke yin aiki a kata suna kan isowa yanzu jama'a sun taru dai sosai saboda za a fara wasan ran lahadi kata za su buga match din da ecuador so to yan ecuador suna kan isowa gashi yan kata suna nan suna jiran ah, fara wasan to jama'a daga kasashe daban-daban kowannen da ba su a cikin wasan kamar kasashe da ba su kasance a ciki ba su ma suna kan iso kamar najeriya eh kamar najeriya kamar kasashe kamar pakistan kamar kasashe kamar bangladesh da dai wasu kasashe da ba su a cikin wasan amma su dai sun zo saboda su ma su kasance a ciki su yi kallo kowa eh, da yana yana jin daɗin cewa eh, an kawo wakata, qatar saboda ba inda aka saba kai wasan ba eh, jama'a suna kan taruwa dai to ina gaskiyan bayanan cewan samun bisa takardar izinin zuwa wannan kasar wannan garin ma don kallon wasan ma sai an yi da gaske ba a badawa Eh saboda da shike jama'a da yawa ne za su zo. Gwamnatin kasa ba su son jama'a da ba su zo kallo ba su zo su yi yawa. Saboda haka idan ba kallon wasannin ne ya kawo ka ba, idan ba aiki ya kawo ka ba, ba su son ka zo tukun. To amma dai suka ce nan gaba watan sha biyu daga biyu daga watan Disamba za a fara yadda mutane su zo ko ba ko ba kallon wasan za su yi ba da yadda su zo su zo to menene dalili eh saboda kasashe da yawa za su bar wasan Wadanda aka fitar da su daga wasan kenan eh wadanda aka fitar da su za su tafi